Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokanan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labarin duniya za a cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi kira ga musulmi da su yi addu'a a cikin wannan wata na ramadana domin samun saukin matsalar tsaro a najeriya kuma za ku ji cewa majalisar dattawan kasar ta kafa wani kwamitin wucin gadi na mutum bakwai da zai bincike karin kuɗin fito da masu kamfanonin hada-hadar shirye-shiryen talabijin da ke aiki a kasar suka bullo da shi kamar kowace ranar juma'a za a ji shirin maimacin a yanayi da muhalli na aisha ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan ramadan a kaina amma kafin nan gasar fili hashim kumal da halin da duniya ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in amurka zuwa ƙasar ukraine wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta hamsin da ƙasar rasha ta mamaye lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in biden ya amsa muna kan yanke wannan shawara a yanzu a farkon makon nan sakatariya labaran fadar white house john saki ta ce biden ba shi da shirin kai ziyara ukraine da kansa a kwanakin bayan ne firaministan birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen turai suka yi yayin da ake ci gaba da gwamnati faɗa a jiya alhamis a gabashin ukraine Kasar Rasha ta sanar da cewa jirgin ruwanta na Moskova na tekun Black Sea ya nutse an kuma janye shi zuwa tashar jiragen ruwa. Jirgin ya samu mummunan barna sakamakon fashewar wani abu da ke cikinsa kuma an kwashe ma'aikatan jirgin kusan 500. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ɗora alhakin gobara da ta tayar da harsasai a kan jirgin ruwan da ke ɗauke da makamai masu linzami. Amma Ukraine ta ce ta afkawa jirgin ne a wani harin makami mai linzami. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a wasu sassan Najeriya. A jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira taron masu ruwa da tsaki don neman bakin tsaron warware matsalar. Ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani. Taron wanda ya kunshi tsaffin shugabannin ƙasa irin su General Yakubu Gawon, General Abdulsalam Abubakar da kuma Dr. Goodluck Ebele Jonathan yayin da tsohon shugaban kasa janar Ibrahim Babangida ya halarci taron ta yanar gizo da kuma wasu gwamnonin jihohin kasar. Wannan shine karo na hudu da shugaba Muhammadu Buhari ke jagorantar irinsa. Majalisar ƙasa dai na da alhakin shawartar gwamnatin tarayya akan manufofi. Duk dai da fadar gwamnatin Najeriya bata ce komai kan taron ba. Amma wata majiya mai tushe daga fadar ta shaida min cewar amma matsalan tsaro shine babban abin da ya mamaye wannan taro. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsaro a kasar ke kara su kurkucewa. Kama daga halin jirgin ƙasa da ya sanadiyar rasuwar mutane takwas da kuma raunata wasu da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen da har yanzu ba san adadin su ba. Zuwa harin ta'addancin da ya halaka kusan mutum ɗari a jihar Filato. baya ga kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da kusan kullum ke faruwa a jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa maso tsakiya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomi a Nijar sun yi kira ga musulmi da su yi addu'a cikin wannan wata na Ramadan domin samun saukin matsalar tsaro. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. a daidai lokacin da jama'ar musulmin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin ramadan na wannan shekara hukumomi a jamhuriyar nijar sun jaddada kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar da ma wannan lokaci domin yin addu'o'i a wuraren salloli ko makarantun nan yara da na mata da na manyan mazaje da wuraren tamsirrai da wa'azoji domin ƙara roƙon allah tabaraka wa ta'ala don samun sauƙin matsalar tsaro a ƙasar ta la'akari da ya da jamhuriyar ta Nijar ke fama da ita a iyakokinta na gabas da yamma gusum da arewa kamar yanda ɗaya daga cikin mahakumtan ƙasar cewa da Mala Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya mini ƙari bayani. Wanga dai wata wata ne wanda Allah ya ce cikin shi duk abin da an ka tambaya insha Allahu don ka zai tabbata. To shine ga ibada da ake yi muke kira don kiran da za mu yi ga malamai na roƙon Allah ne. A ci gaba da roƙon Allah a sagga ta samu zaman lahiya. Paske in babu zaman lahiya babu abin da an ka yi ba iya noma ba iya kiwo ba iya kasuwanci babu abin da ke ewa kenan abu ne wannan da ya shahi duka jama'a A cewar Malam Ibrahim Aliyu Bako ɗaya daga cikin kusoshin ƙungiyar kitabu wa sunna ta birnin Kwanni wannan kiran na hukumomin ƙasar, domin yin tawassuli da wannan lokacin domin yin addu'o'i don samun sauƙin matsaloli na tsaro a kasar ta jamhuriyar Nijar ƙara gyara musu zamani a kai. Wannan kira kamar mutum ne a zuwa iske shi gida ne a ce kai nome gonarka da kyawu. Kaga menene an kai mai aikin shi ne aka sake ce mai aka tuna mai go? To kusan wannan kira wajibi ne ba ga malamai ba ɗai ga dukkan wani mazamnin mu mutum musulmi ne a hali da yanayin da al'umma take ciki ya zama kusan wajibi kowa ya tsaye-tsayin daka wajen ganin cewa mun bi ƙasan nan tamu da addu'a. ana nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar farar hula na ƙasa mai yaƙi da taka haƙoƙin adam mai suna inci da walwala alhaji abdullahi kado cewa yayi kar a yi kwance da sardi saboda lamarin na tsaro a 'yan ba ya bayan nan ya yi dama kuma ya kamata a ci gaba da yin addu'o'i kamar yadda mahukuntan suka yi kira. Duk kasashen da ake waye da mu an ka ɗauko Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Libi, Niger alhamdulillahi ta he sauki. Ba a ce ba ba ta cikin hatashin hankali. Tana cikin nata idin nata. ma a faɗi nijar so guda waɗansu kullum ne ake abin ya zama ruwan dare. Ko da yaushe waɗannan 'yan ta'adda ko 'yan tada kai baya suka taho suna artabu da jami'an tsaron mu. To akwai wuri inda har su yi su ƙari babu artabun da suke yi da su da jami'an tsaro su yi su kawo sansani su yi abin da suke so muna iya cewa mun gode ma Allah shi ko gode Allah abu ne na yau da kullum ba a tsayawa lum din da an ga abu yayi kar watakila ana cewa kar ya safa aikwace da kaya aikwace da sirri e, shi ne sa na ci abu ne na yau da kullum addu'a sha'anin tsaro na haifar da matsaloli da dama a jamhuriyar Nijar dauko daga kurar mutane daga muhallansu da ma wahalar yan ayyukan dogaro da kai kai da ma sulbe sama da kashi 22 na kasafin kuɗin ƙasar a kowace shekara haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murera murka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga sarfila hashin gumel dauke da sauran labaran duniya jiya alhamis na sojan pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da firaminista imran khan na cewa amurka ta haɗa baki da 'yan adawa siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa amma ya ce amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin pakistan manjo baba iftar mai magana da yawon rundunar sojin kasar shi ma ya yunkuri a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin na nisantar da hukumarsa mai karfi da alaka da ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta kawo ƙarshen shekaru kusan hudu da kan ya yi kan karagar mulki a ranar lahadi tsohon ɗan wasan kirket ɗin mai shekaru 69 ya yi zargin kafin da kuma bayan ya sha kaye a zaben cewa wani makircin ƙasashen waje na sauya tsarin mulki ne yasa aka hamɓarar da shi don hukunta shi kan wata ziyara aiki da ya kai rasha a kan shawarar da Washington ta bayar. Kan ya ziyarci shugaba Vladimir Putin a ranar 24 ga watan Fabrairu, ranar da sojojin Rasha suka mamaye Ukraine. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman fafaka waɗanda suka tsallaka turai zuwa ruwan da ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece kuce a kasanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara turai. daga yau duk wanda ya shiga birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar ɗaya ga watan janairu to yanzu za a iya tura su zuwa ruwanda in ji firaminista boris johnson a wani jawabi da a kusa da doba a kudu maso gabashin ingila ruwanda za ta samu karfin sake tsugunar da dabban mutane a cikin shekaru masu zuwa in ji johnson ya kira ƙasar da ke gabashin afirka da ke da tsarin kare haƙƙin bil'adama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi aminci a duniya wanda duniya ta amince da ita wajen karɓar baƙi da haɗa kansu jiya alhamis hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka fda ta ba da izinin yin amfanin gaggawa da wata na'urar farko da za ta iya gano cutar coronavirus a cikin numfashi wannan na'ura da girmanta ya kai na akwati da ake rikewa a hannu in ji fda kuma ana iya amfani da ita a ofisoshin likitoci da asibitoci da wuraren gwaji. Na'urar wadda za ta iya samar da sakamako a cikin ƙasa da mintuna uku. Dole ne a gudanar da ita ƙarƙashin kulawar ma'aikatan kiwon lafiya masu lasisi. Dr. Jeff Shuren, daraktan cibiyar na'urori na hukumar FDA, ya kira na'urar da cewa wani misali ne na saurin samar da sabbin abubuwa don gano cutar coronavirus. gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya kafa wani kwamitin wucin gadi na mutum bakwai a ƙarƙashin mataimakin mai tsawatarwa Aliyu Sabi Abdullahi da zai binciki ƙarin kuɗin fito na masu kamfanonin hada-hadar shirye-shiryen talabijin da ke aiki a ƙasar suka bullo da shi. Hakan ya biyo bayan umarnin da majalisar ta yi wa kamfanonin da su gaggauta rage farashin su. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana. Wannan mataki ya biyo bayan wani ƙuduri mai ɗauke da ƙorafi da sanata mai wakiltar jihar Benue ta kudu Abba Moro ya kawo zauren majalisar. over tariff hikes, price increases by TV television providers their Abba Moro ya ce akwai kuka da 'yan Najeriya ke yi akai-akai a game da yawan ƙarin kuɗin fito da kamfanonin nan ke yi babu ƙaƙƙautawa. More ya koka cewa 'yan ƙasa na biyan kuɗi da yawa amma ba sa moran kuɗin saboda ƙalubalen da ƙasar ke fama da shi na wutar lantarki. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya yi karin haske akan hujjar kafa kwamitin. Sauran ƙasashen duniya da waɗannan kamfanonin suke aiki nawa ake ɗorawa mutane su biya. Idan muka tarar mu ake lafta wannan irin kuɗi mai yawa to dole ta canza zani. ba za mu amince ba saboda mu ma kamar sauran kasashe muke ba za a cutar da mutane ba haka nan kuma wannan kwamiti yana da dama ya bincika in a baya akwai abubuwan da su wa'annan irin kamfanonin suka yi wa'anda ba dai ba ne in ya kama su maida mana kuɗin mu ya kamata kowane mutum da ya biya irin wannan kudi a baya a mayar masa kudin sa in kuma an yi shi bisa ga'ida ne shikenan amma dai karin da suka ce sun yi mun ce su dakatar mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma shugaban wannan kwamiti na rikon kwarya Aliyu Sabi Abdullahi ya ce kwamitin zai aiki bil haƙƙi da gaskiya daman da aka ba ita wanka kwamiti yanzu shine mu bincike wai shin me ke faruwa kamfanoni ne me yasa suke daga kudi me yasa suka yi karin kuɗi da kuma yaya karin kudi yake wa suka tuntuɓa wake da haƙƙi akwai ma'aikatan gwamnati wanda su ma za mu kira su suna da haƙƙi duk dai mu sani saboda mu gane abin da ke faruwa mu san yadda ake don najeriya yan najeriya su san cewa eh mu ma dai koken da suka kawo mun tsaya haikan mun dubi abin da ke ƙasa kuma za mu kare su yanda su ma kamfanoni za mu kare su saboda hakkinmu ne mu kare kamfanoni hakkinmu ne kuma mu kare 'yan najeriya kamfanonin multi-choice dstv da gotv suna cikin waɗanda kwamitin zai bincike akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ƙasar a cikin makonni hudu madina dauda muryar amurka daga abuja Najeriya. a gaida madina dauda har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. To madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. abu naka aka ce maganin a kwaɓe ka. kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurɓata ƙasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta kamar yadda farfesa murtala badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a ƙasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da na yi da shi wannan ta ya zo mana muka karɓe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani za ki ga ƙasa ta lalace wata kanwa kanwa wata gishiri gishiri duk ya taso kuma duk illar takin ne takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa har asali ma ya kasance for example mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwan da feshi da muke yi a ya bayi ga cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi ga cewar an fara samun karin ciwon koda saboda haka wannan ba karamin illa ba ce. To ina batun sababbin dabarun noma masu tsafta. To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda bature yake cewa organic farming mu dama shi muka gada shi muka iya da can. To sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwayowa yake dawowa kan wannan abincin da aka samar ta wannan yanayin kusan a turai yanzu sun fi kowanne tsada saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki suna ba jiki abin da yake bukata kuma ba sa gurbata jiki kuma ba sa gurbata muhalli saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabaran a ci gaba da samar da su gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun hasali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara waiwayar wannan wannan al'amari domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga kasan da ake yanzu yaƙyaƙen nan daga rasha daga yankin ukraine ga farashin taki mai gagar talaka to yanzu ne kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗanne sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabulu Profesa wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci? Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani a ba zai bambance ba amma wanda yake karkara ya ga jiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji kuma ta kun fi mu sanin wannan dakan hannu ya fi abin da aka markaɗa na yaji. a wani bangaren kuma abokiyar aiki baraka bashir ta tattauna da nasrin al'amin shugabar surge africa wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi aikinmu da yana focusing on kaman policy advocacy kuma muna yin activities da ya danganci media sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa to a wannan areas din muke aiki ilimantar da su kamar misali akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma ba za su samu karancin harvest ba don da ridu muna firin din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata yara politics da zaki ga ana magana amma da wuya ki zancen muhalli so muna son ya zama mun yi training din students ki prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report shin daga ina kuke samun tallafi ah, muna samun tallafi daga international organizations kamar global green grants sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us a wannan shekaru biyar din da kuka fara shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin To gaskiya kamar communities da muke aiki da su za ki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment za ki sun yi kokari suna daukan shawarwarin musu building up on nasu practices din sannan they reach out to us ana issue kamar na environmental issue za ki ga they always reach out to care okay me za su yi a za su to gaskiya a wannan aspect din mun samu ci gaba sosai. Ake bani misali Eh, eh sosai akwai ƙauyukan da muka aiki da su a tofa za ki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yadda suke so to sai muka ce musu instead of su ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer they can opt for organic manure kuma muka musu providing organic manure din muka musu providing training sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seed din su amfani da local indigenous seeds din mu Ina samar da irin noma ne wani lokacin amma ba sosai ba amma kuma irin noman da muke samu ba irin na tura ba ne ko na kamfani irin zan ce na san yawanci waɗanda suke rajin sojojin muhalli ba su yadda da mu ma ba ma yi amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi a gaida aisha ma'azu yanzu kuma sai ka a sai a ramadan farko dai ni ne naku alhaji sahalu mahmud masukana tufa wanda ake ma lakabi hakimin yalwa a gaskiya azumi mun gode ma allah tana yi mana amfani farkon ma amfaninta da allah ya ce ku yi azumi muka iya allah ya bamu kwazon yi muka yi muka yi ya ce zai bamu lada to allah ya gama mu da ladan da allah zai bamu akan azumi sa'annan kuma malamai sun yi magana an ce siya tun azumi lafiya ne gaskiya kuma mun gani a jikinmu cewa azumi lafiya ne domin wasu ire-iren wasu abinci da da kake saka jiki ka ta ci wanda yake baka san kan shi ba kana je ci ne wai don ka samu lafiya kusan ma kamar ciwo yake ba amma da azumin nan ya zo mun kare kuma muka kiyaye abubuwan da zai dame mu saboda shi akwai fa'ida mai albarka daga rayuwanka har zuwa ga ubangiji a wurin ibada sanin kowa ne azumi ibada tana karuwa ibada abin da ya danganci kiyayewa da dokan allah wani na nan kuma yana kula da haƙƙin yan uwantaka ya kira mutane ya gaishe su su yi musabiha saboda albarkacin azumi duwan ga duka Allah ya jerinta muna ya so ɗan adam ya yi shi don baka san hanyar da za ka zo ka samu dacewa ba Allah ya yi mana muwafika to da fatan an amfana da wannan darussa na ramadana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta hamsin da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, muna kan yanke wannan shawara a yanzu. A farkon makon nan ya labaran fadar White House Jan Saki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin baya ne Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. A jiya Alhamis rundunar sojan Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Firaminista Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawa siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa. Amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman fafaka waɗanda suka tsallaka turai zuwa ruwan da ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece kuce a kasanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara turai. Daga yau duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ƙa'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ƙa'ida ba tun ranar ɗaya ga watan Janairu. To yanzu za a iya tura su zuwa da. in ji Firaminista Boris Johnson a wani jawabi da a kusa da doba a kudu maso gabashin ingila to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya kamar da niger karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya amurka na mahmud lalo yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa.